يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين يومنا يمت اللهدي هدو قوة ترى قوة رمضان هجر النبي صلى الله عليه وسلم na da shekara tara, wadda ta yi daidai da sha tara ga watan biyar watan mayu kalandar albashi shekara 2018 Allah ya sake hada ba wannan masallaci na Umar bin Khattab Allah ya kara masa yadda da ke nan unguwar mai saje ko unguwar tanki cikin garin dutsen ma karamar hukumar dutsen ma katsina Najeriya kuma wannan shine darasi na biyu da a wannan majalisi kuma na farko a wannan sura ita ce suratul maida jiya mun ji cewa karatun mu insha Allah zai dora ne daga inda aka tsaya amma na ce ya danganta da tattauna da aka yi gaba to ana ga cewa za mu fara wannan sura tun daga farko suratul ma'ida kuma zuwa abin da Allah yi na fara ainihin sau fada Allah ya taimake mai samu dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد نعم wannan sura ana ta da ita suratul ma'ida suratul ma'ida a jerin surar alƙur'ani daga sama ita ce sura ta biyar amma a wajen sauka an samu daga abdullahi dan amr dan al'as Allah ya kara masa yadda shi da ma'aikinsa. ya ce suratul ma'ida da suratul nasr su ne surori guda biyu na karshe da suka sauka bayan su babu wata sura da ta sauka suratul ma'ida yar madina ce ma da aka saukar da ita kuma abubuwan da suka tauna a kansu su ne hukuncin hukuncin shari'a ko da ta tattauna abubuwa guda uku wanda ainihin wato su ne shara'ar musulunci ga baki daya ta yi magana ibada da hukunci ta yi magana kan aƙida ta yi magana kuma akan zamantakewa wato mu'amala a tsakanin suratul ma'ida tana da ayoyi ashirin biyu ko da uku wannan bambancin kirawoyi na mata suratul ma'ida ta tattauna wato yawanci abin ta tattauna a kansa abin da ya shafi hukunce-hukunce ne saboda tana cikin surori wanda da su ne aka kafa daular musulunci wato ban zaman ɗacen da ake yi na kamar ka ce zaman barkatai zaman barbaɗiya kowa yana yi abin da ya ga dama suratul ma'ida na daga cikin surorin da ubangiji subhanahu wata ala ya saukar suka yi bayani akan yadda za a samu zamantakewa kyakkyawa a tsakanin al'umma suratul ma'ida a janibin wannan abin ta yi magana kafin da ya shafi kisoshi labarai ta yi magana kan annabi musa ko labarin annabi musa da bani isra'il da fir'auna ta yi magana a kan ‘ya'yan annabi adam ƙabila da habila suratul ma'ida ainihin ta irin halaye da ɗabi'u na abin da ya samu waɗansu al'ummi sakamakon saba wa allah subhanahu wa ta'ala da su duk menene hikimar da take ciki domin mu mu ɗauki izina da wa'azi a cikinsu الله سبحانه وتعالى يتي أه، ما لا بكر محمود بني الله يتكنسى أن سمر رب الأذهان إيجي شورة المائدة مدنية مئات وعشرون أو وثنتان أو وثلاث أو وثلاث آيات وأتو سورة المائدة إرمك إرمدينة كما تنا آية دريدة أشرين ko 122 ko 123 وموضوعها الرئيسي babban abin da take karantarwa bayanin istifa'il uqudi shine bayanin cika alƙawura idan mutane suka alƙawari to su yi kokari su cika wa ya yatarattabu ala dalika min bayani al wal haram da kuma ainihin abinda bayani ya kunsa ko abin da haka yake haifarwa na daga bayanin halal da haram wa rabu zalika bil islamiyya da daure hakan da aqida ta musulunci annallaha ilahun wahid cewa Allah abin bauta ne guda daya fala harama illa ma harrama da haka babu wani abu da yake haram ne sai da Allah ya haramta wala halala illa ma halal haka nan kuma babu abin da yake halal ne sai abin da Allah ya halatta wa yadkhulu hadha fil qawl wa kaza halal ne ko kaza haram ne ya shiga cikin maganganu wal amali da ayyuka kama sai ya fi bayanuhu fi mahalli insha Allah kamar yadda bayanin hakan zai zo a mahallinsa in Allah madaukaki ya so wannan shi ne babban abin da wannan sura take karantarwa mutane su zama masu cika alƙawari bismillahir rahmanir rahim sunan Allah mai rahama mai jin ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ya ku imani auku bil uqud ku cika da alƙawura abin da ake cewa da uhud suna da uhudul mu'akkada wato an kaura waɗanda suke an ƙarfafa su allati bainana waɗanda suke tsakaninmu wato alƙawuran da suke tsakaninmu ne ƙoƙari mu cika al'aqad ko al'uqud jam'i ahad al'uqud jam'i ne na al'aqad al'aqad huwa al-ihkam fi ar-rabb abin da yake cewa al'aqad shine ka daura abu da kyau inda ba ya kwance shi Allah ya sa kuna gane to haka ake so aqidar mutane ta kasance zubantu ba abin da zai iya warware musu da haka Allah subhanahu wataala ya ce wa ladina amanu aqu bil uqud me yasa Allah ya kawo wannan al-uqud a cikin jam'i? saboda alƙawuran da suke tsakanin Allah ko alƙawuran suna da akwai alƙawura tsakanin bawa da ubangijinsa subhanahu wataala na daga ciki za mu zo Allah ya bada aran rayuwa a cikin sura ta biyar a sura ta bakwai suratul ara Allah ce wai ka akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa in akhadha Allahu mithaqan wa in akhadha rabbuka min bani adama wa in akhadha rabbuka min bani adama min dhurriyyatihim wa in akhadha rabbuka bani adama من بني آدم وأشهدهم على وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين نعم. أو تقولوا وذقنا بما فعل الموقنون الله سبحانه وتعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ka tuna lokacin da ubangijin kai rike alkawari daga bani adam tun suna tsatsan mahaifinsu shi na nabi adam alaihi salam wa kuma ala anfusihim ya shaidar da su a karan kansu alastu bi rabbikum ce ba ni ne ubangijin ku ba qalu bala yan adam gaba ɗaya suka ce haka ne kai ne ubangijin ma'anan kai ne ubangijinmu in mun je duniya kai kaɗai za mu bautawa fa'ala shahidina Allah ya ce to mun shaida kun yadda in na kai ku duniya ne ne ubangijin kaɗai za ku bautawa an ta kulu yawmal qiyamati ina kunna an haza gafili don kan ranar ku ce kun rafkana gaba da wannan alkawari aw taqulu innama ashraka aba'una min qabl ko kuma ku ce ai iyayenmu ne suka fara yin shirka gabanin mu wa kunna zuriyatan min ba'dihim mu zuriya ne da muka biyo bayan su iyayenmu ne suka koya mana wannan afa na bima fa'ala al-mubtilun wanzu ya ubangiji ka halakar da mu da abin da mabarnata suka aikata Allah subhanahu wa ta'ala ya riki wannan alƙawari don in tunasar ko in rike shi da kyau tunda ya kulla tsakaninsa da 'yan adam don in rike wannan alkawarin da kyau sai ya ɗauki nauyin aiko manzanni da kuma saukar da littattafai su littattafan don su yi bayanin tsarin ubangiji subhanahu wata ala ya zama to shi ne kundin rayuwa rayuwar nan ta bangarori guda uku bangaren kuduri da bangaren aiki da bangaren zamantakewa sannan ya aiko manzanni domin su zamanto masu yin bayani na wannan manufa ta ubangiji subhanahu wata'ala kun ga ko yanzu idan kana so a fassara maka kundin tsarin kowace ƙasa sai ka samu masanin kundin wanda ya san shi wanda zai ce da kai doka ta kaza sakin layi na kaza lamba ta kaza a cikin baka ko a wajen baka da sauransu yi maka bayani ina jin haka ne kuna gani da kyau to suwaye suke irin wannan ga littafin Allah subhanahu wataala su ne manzannin da Allah ya saka da aka kuka wuce a surar da ta gabata suratul nisa sura ta hudu kenan yace rusulan mubashirin wa munzirin da Allah ya kula mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin nas ala Allah على الناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما الله سبحانه وتعالى mubashiri na munziri su waɗannan jakadu da kuka gansu jakadu ne masu yin albishir kuma masu gargadi dan me Allah yake aiko su da Allah ya kuna ala Allah hujjatun ba'da rusul dan kada ya zama to mutane suna da wata hujja akan Allah da za su ce ya ubangiji wannan alƙawarin ya da haka mun banta da shi ko su ce ya ubangiji wannan alƙawarin da aka ɗauka tun muna alamin zan me alamin zan lokacin da mutum yana tsasan yana ma tsasan annabi adam da haka ne wasu malamai suke cewa asalin halitta da kuka ganta halittu na zuriyar annabi adam ba wanda ya girmo na asalin halitta suka ce ga baki ɗaya a lokaci guda allah ya halicci kowa illa kawo mutanen ne duniya aka zo bit by bit batch by batch waɗannan su zo waɗannan su kuma Allah subhanahu wata'ala ya sani annabi Adam ba zai iya haife mu gaba daya duk yawan nan nama ce shi zai haife mu ai kun ga da yi. haka ne ko ba haka bane yanzu ka samu matar da ta haihu sau goma sha ɗaya sau goma sha biyu in ka same ta idan irin mata ce ta yi sai kai ka ce ta haihu ɗari duk ne jikinta ya rukurkushi kuna gane to me kake ci Allah shi annabi adam ne zai haife shi ko kuma a samu wani mutum wanda yake an san sa yan kaɗan ne amma ya haihu da yawa kamar yayi aure da yawa ko yana da mata ba sai da yawa ko suna yawan haihuwa nan da nan sai an ga shekaru sun kama shi saboda ne saboda wannan aikin na haihuwa wannan aikin na kula da abin da ya haifa da haka idan da annabi adam shi aka ce duk zai haife mu to da an samu ya samu aiki mai yawa Allah subhanahu ta'ala sai ya sauƙaƙa masa sai ya haifar da samar masa zuriya waɗanda za su ringa taya shi samar da waɗannan 'ya'yan nasa ko wannan zuriyar tasa a ban kuna gani da kyau da haka Allah subhanahu ta'ala ya samar da iyaye ya samar da yaya ya samar da kakanni ya samar da jikoki har ma da tattabi kunne har ma da lallaga kunne wato a samu wata zuriya da zai zama sun yawa sun yawa amma dai duk inda aka je aka kawo za ku ji kowa sunansa dan adam misali ni na ahmad ahmad amma za ka tambaye ka ni menene sai ka ce dan adam ne ai ba sunan mahaifina bane immediate mahaifi mubashir wanda shi ya haife ni ba shine adam din ba wanne ne adam din shine wancan baban mu nabi na asali wadansu malaman suka ce a shi annabi adam ma ba baba bane yanzu kaka ne suka ce kaka ne yanzu saboda ne saboda an yi ruwan tufana duniya ta halaka ba wadanda suka rage sayan waɗansu mutane kaɗan to waɗanda suke ganin cewa da Allah ya cewa ma amana hu illa qalil can sura ta 11 cewa ba wanda suka imani da annabi Adam da Nuhu alaihi salam sai mutane yan kadan wasu suka ce ai ba ma wasu mutane bane ba waɗanda suka imani da shi suka ce ba su mutum ba akwai dai matarsa guda ɗaya akwai kuma ɗansa guda ɗaya da matarsa aka ce suke waɗannan waɗanda suka faɗi abinda mafi ƙaranci yana amma waɗanda abinda aka faɗa na waɗanda suka yi imani da annabi nuhu mafi yawa aka ce mutum tamanin ne to masu wancan tunani ko masu wancan fahimta da wancan ra'ayi masu cewa mutum uku ne kawai sai suka ce yanzu zuriya da take ban ƴaƴan annabi nuhu ne alaihi salam kenan jikoki na annabi adam alaihi salam mahma yakun min amri Allah subhanahu wa ta'ala ya rike wannan alƙawari daga ƴan adam tun suna tsatso na annabi adam alaihi salam kuma ya ci gaba da tunasar da su wannan alkawarin shi ne ma'anan auku bil'uku saboda wannan alkawari ne mai karfi ubangiji wata ala ya yi alkawari da 'yan adam in kun bauta mun zan saka ku a aljanna idan kun bauta mun zan saka ku a wuta ka ga zancen shiga aljanna ko shiga wuta karamar magana ce ko babba kun ga babba to da haka Allah subhanahu wataala sanya ta a matsayin alƙawari na farko kuma ya dada tuna mana ainihin wato hikimar da ta sa ya halicce mu ya halicce mu da zumbar cewa in mun zo duniya ne fa kawai zamu bauta masa kamar yadda ya faɗa a sura ta 51 suratul zariyat ita wa ma khalaqtul jinna wal insa khalaqtul jinna wal insa illa إلا ma ما خلقت الجن والإنس ban هلتي jinsin aljani da jinsin mutum. alif da lam anan ba ta ta'arif ce, ko da wasu malaman tafsiri sun ce alif da lam din ta ta'arif amma dai magana mafi inganci ta jinsi ce alif wal lam fil jinni wal ins lil jins wato alif da lam ne na jinsi ana nufin jinsin mutum da kuma jinsin aljanu Allah ce ban halice su don komai ba illa harafi ne na istisna wa bil has wato an tokace kuma an tabbatar an iyakance abinda isa za a faɗi wannan magana take zuwa ice li ya'budu domin su bauta min aini wahiduni fil ibada domin su kadaita ni a cikin bauta saboda idan muka ce su kadaita ni a cikin bauta ba ga da ko yana da wani yana bautawa Allah Allah ya kuna gane da haka wanda ya kama wani aljini ko wani shaidani in bautawa Allah ta hanyar sa kaga yayi kai magana da ce Allah yake bautawa da haka ko wani magana na Hausa da suka ce wai dodo da yake wasa ki amma kowa da sa an gane to amma wannan maganar la tunqabi a wajen bautar Allah subhanahu wataala ba za ka yi ka zo ka ce ka bauta wa Allah ta hannun wani ka yi shirka da shi ka haɗa wannan wanan da allah wajen bauta saboda ne duk waɗanda suke yin shirka dama abinda suke cewa ke ruban kamun kafa ne suke yi tsanantuwa suke yi da su sun mayar da su hanya ce wadda za ta kai su wajen allah su suna ganin matsayinsu mai kai ba su je su ƙwanƙwasa ƙofar allah su yi masa bauta a'a sai sun kama waɗansu waɗanda suke iyayen gida waɗanda da su za su kamun kafa don su samu karɓa wurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya bayani wannan na cikin sura ta 39 suratu zumur suka ce ma na'buduhum illa liyuqarribuna ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa inna Allah yahkumu ma yurid ah, yahkumu bainahum fima inna Allah yahkumu bainahum fima فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو إن الله لا يهدي من هو كافر كفار الله سبحانه وتعالى إذا أكت من يسا كي موتا وسن الله سبحانه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جلفا وده أسد أرجع والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جلفا waɗanda suka riki waɗansu auliya menene auliya jam'i ne na wali menene alwali huwa man yatawalla amrak bin nasri wat tasdidi wat tawfiqi wan najah wanda ake cewa waliyi shine wanda zai jibanci al'amarinka da taimakonka da agaza maka da ka. da tsaga ka da tunkuɗa ka ba zai yadda ka fada ƙasa ba har kai ka ga nasara shi yake cewa alwali majibincin al'amarin mutum wanda zai shiga cikin al'amuran ka yi uwa ya yi makarɓe ya shiga cikin al'amuran ka yi kane kane babu abu da same ka na makaruhi abin kyama sai in ya gama da shi sai ya tsallake shi kuma babu wani abu na alkhairi da zai bari face sai ya jawo maka shi ya kawo maka gare ka da haka dan Allah ya gaya mana wannan su ne ayoyin da muka tsaya kansu bara a cikin suratul ma'ida aya ta 54 da 55 da 56 inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu inna ma wa rasuluhu wal amanu alladina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata waɗanda su ne muka tsaya kan su bara ba sai mun fasara su ba sai mun daɗai wani bayani a kansu Allah yana fitar mana da ma'anar wali wane ne babban waliyin ku na farko Shi ne Allah dan Allah shi ne duk wani abu da ka gani a tare da kai shi ne maka wani abu shi ya baka shi shi ya hore maka shi shi ya baka dama yi tasarrufi a cikinsa. babu wani wanda zai iya tsare maka wani abu da Allah ya so baka. haka nan ba wanda ya sai baka abin da Allah bai so kuma dan haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wannan to imanin sa ya ce wanda ya san cewa abin da ya same shi ba zai rasa kuma ya san cewa abin da ya rasa dama ba zai same shi ba Allah haka ya kaddara to shi wannan yana da imani Allah ka sa da mu a cikin wannan shine ma'anan wani to shine Allah ce waɗanda suka riki koma bayan Allah suka riki su waliyai majibanta al'amura in aka ce me isa kuka saki Allah kuka kama wani sai ce ma na ai ba sakin Allah muka yi ba a'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila allahi zulfa ai ta hannun su muka bi muna bi ta hannun su ne muna tsanantuwa da su dan su kusantar da mu su samar mana matsayi a wurin Allah subhanahu wa kuna gane ne kuma a yau duk wani wanda zaka ji ya rike wani wali ina abin da shi ma ka zai ce da kai kamun kafa yake Allah ya sa kuna gane sai kamun kafa muke yi to shi Allah subhanahu wataala abin da yake nema a wurinka ne ka tafi wajen su kai tsaye hanya ba in Allah ya ba mu aran rayuwa a bana a sura ta gaban wannan da muke ciki za mu zo fadar Allah subhanahu wa ta'ala sura ta shida suratul an'am aya ta 153 wa anna hadha sirati mustaqiman wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u na'am ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم wannan hanyar da Allah ya tsara da ka hau kanta ba kai karkace ba in dai ka tafi za ka kai na yake so ai abinda zai kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala shi ne wannan addini na musulunci karkashin koyarwa da jagorancin farin jakada shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka zata tsira da aminci gare shi da yan uwansa fararen jakadu annaba da manzannin Allah subhanahu wataala duk wanda ya bi farkin da yake kai ko ya zo da shi to wannan ya gama zuwa fadar Allah subhanahu wata'ala ya gama samun kusanci zuwa ga Allah Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta shari'o'i sai isan ya abin da ya fi so ka yi gare shi ne abin da ya farlanta gare ka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a hadisi kudusi yace Allah subhanahu wata'ala yana cewa ma takarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma qaratu alayhi bawa bai samu kusanci zuwa gare ni da wani abu da yafi soyuwa zuwa gare ni ba inji Allah subhanahu wataala fiye da ya aikata abin da na farlanta a kansa ashe abin da Allah yake so ka aikata a matakin farko shine kare shari'a kare abin da ya farnanta a kanka abin da ya wajabta maka ka kare wannan abin in ka kare shi Allah subhanahu wata'ala ya buɗa maka kofa ta su zuwa gare shi sai ce kuma wallahi zalu abdi ya taqarrabu ilayya min nawafil hatta uhibba in kana son Allah ya soka me za ka yi samun kusanci zuwa ga Allah da me da aikata farallai kuna gane da kyau to farallan nan sun hada sun hada umarni da hali abin da aka ce wannan wajibi ya aikata shi ko aka ce wannan haram ya aikata shi duk ka tsaya wa ya kifa inda ne ɗan adam ya tsaya iya inda aka tsayar da shi mataki na farko kenan shine mutum samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala to idan mutum ina son Allah iso shi sai an yi bayani a wannan hadisi sai ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayhi bin nawafil hatta uhibba na ba zai rushe ina kusanta zuwa gare ni da wani abu na daga na firfiru ba har sai na so shi kene idan kana son Allah Allah iso ka to kai wai ta aikin ne nafila in kai sallar farilla kai sallar ta ne ta nafila mun ji annabi sallallahu alaihi wasallam a rana akalla sallolin da yake ashirin raka'a 23 na nafila guda goma sha bakwai na la. in ka haɗa su raka a arba'in ke aƙalla a kullum annabi bai yi sallah ba sai ya yi sallah raka a arba'in ni da kai sai mu je mu tambayi kawunan mu raka'a nawa muke yi ga Allah subhanahu wa ta'ala a kullum sha bakwai dai na la. waɗannan su ne suke sa mutum ya samu kusanci ya samu fada wajen Allah sai kuma sauran na kudu akwai guda goma sha biyu da manzala su salme ce wanda ya tsare su da rana Allah subhanahu wa ta'ala zai gina masa gida a gidan aljanna waɗannan su ake cewa da su as-sunan rawatib raka'a hudu kafin raka raka'a biyu bayan ta raka'a biyu bayan magariba raka'a biyu bayan isha da kuma raka'atai da faci kan ka samu sha biyu ke to annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yakan yi raka'a goma sha uku da daddare in ya farka daga bacci yakan yi raka'a biyu khafifatai kamar yadda hadisin na na insha Allah ya kara mata yadda wanda Imam Zainab ya fitar a ya fitar a cikin nasu Raya da ahadithul Hidaya cewa yakan yi raka'a biyu in ya tashi yi alwala ya yusalli raka'atai khafifatai yakan yi nafila raka'a biyu yan gajejjeru waɗanne ko sun yi tsaye dai ko gajeru ne ai dai sallah shi ko ko ba sallah ba ce sallah sannan ta ce sun mai yusalli arba'an la tas'al an hinna wa qulihin la yajlisu illa fi akhirihin thumma ya wa wa wa wa Ta ce sannan sai ya raka a hudu dogwaye baya ma sai a raka'a ta ƙarshen hudu sai zauna yayi tahiyya yayi sallama thumma yusalli arba'a sannan ya sake raka hudu irin wadancan ta ce karka so ka ga tsayinsu da kyansu wato ina yin sallar mai sikeli wanda yake daidai wato da za ka auna tsayuwar da banza Allah sun salmi yana karatun sai ka zo ka auna ruku'un da ya yi sannan ka ga sujadar da ya ta farko ka ga sujadar da ya ta biyu za su kasance fariban minisawa sawa wato kai ka ce daidai da daidai suke amma suka ɗari juna tsayuwar tana fi rukuwar tsayi yana fi sujada farko sujada ta farko tana fi tana fi sujada ta biyu tsayi haka yake yin rakoyin guda hudu in ka haɗa hudu ga hudu nawa kenan takwas ta ce sun mai sanni talata sannan na nafila kuma kawo. su ma sai a zaka ta ƙarshe zai zauna shi ne wuturin su kenan don ka haɗa hudu da hudu kun ga takwas kenan ga uku sha ɗaya kenan to shi ne ma'anar wani hadithi na nana aisha din Allah ya kara mata yadda wanda ta ce manzo Allah so sallan baya yin kari akan raka'a goma sha ɗaya da daddare a cikin ramadan ko a wajen ramadan kuna gani da kyau tana nufin irin waɗannan dogwaye to idan ka haɗa ga biyu ga sha ɗaya kun ga an samu sha uku ga sha bakwai na me na farilla nawa kenan kun ga talatin sannan kuma ga sha biyu da yi na me rawatib nawa kenan Arba'in da 42 to in ka cire waɗancan guda biyu ba ka saka su a cikin waɗannan dogayen ba kamar yadda na Aisha ta ce in ya tashi na yin raka bi yan gajajjeru ka cire su to ka ka samu guda arba'in ke in ka hada da su ka samu arba'in da nawa biyu sannan na na Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce in ya gama sallar ina daga zaune kuma sai sallar na nafila gane zaune ina zaune ke yin karatun ina zaune ke yin ruku ina kuma sanne ya ne yi yi sujada in ka hada nawa kenan 44 hadisin ummu hani Allah ya kara mata yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ina yin sallar walaha raka'a takwas in ka hada ga 42 ko da hudu ga raka'a takwas nawa kenan kun ga sallah ta tafi raka'a nawa biyu. annabi sallallahu alaihi wasallam an kiyaye daga gare shi ikan yi sallar nafila gabanin sallar la'asar sannan akwai hadithi da ya zo a yi sallar nafula bayan sallar magarba raka shida kaga idan ka da su farashin mai irin ina da ina daɗa karuwa don haka in kana so ka san ya matsayin ka yake a wurin allah subhanahu wa ta'ala ka kalli ya kake kare farallai kuma ya kake kula da nafulfulu kuna gane da kyau to wannan sallah kowa zai iya yi kowa zai kudura ne to kana yin azumi na farilla shine na wata ramadan kada ka ce ainihin na ramadan din ma da dama da ranar an sassake mishi ai akwai masu wani a kaga yanzu kamar azumin eh, kiristoci akwai break short break karfe sha biyu zai yi sai short break ko kuma ba za a sake shi abinci ba sai bayan tsallake shi a gane to kun ga wannan azumi ko azum azum a kun ga wannan azum azum ne ko azumi ne wannan ba azumi ba saboda haka <clears throat> kai din ka yi azumi na farilla sannan a ganka kana yin nami na nafi sannan idan ran da kake azumi ya zo kowa isa kana yin azumi ma'ana ba ka je kana cewa da mutane yana azumi a a ga ka kame ga duk wani abu da bai kamata a ga mai azumi yana yin su kai ba ma mai azumi ba a matsayin na musulmi kawai akwai abubuwan da bai kamata a ga kana yin su tsare azumi ne tsare azumi ne tsare hannu ga birnin taba abin da bai halatta ba ko ɗaukar abin da bai halatta ba azumi ne tsare kafafu ga biran taka zuwa inda bai halatta a taka aje ba azumi ne tsare kunne ga birnin jin abin da bai halatta aje ba azumi ne tsare zuciya ga biran yin tunanin abin da bai kamata a yi tunanin ba azumi ne da aka asau ma'ana walimsak a harshen larabci haka ce asau kamewa da haka na da maryam Allah ya kara mata aminci ta ce inni nazartu lirrahmani sawma na yi alƙawari na yi bakance na kame ainihin ga Allah a yau ga Allah mai rahama kamewa gabaran ne gabaran magana ta ce ba za ki magana da kowa ba kuna gane da kyau to wannan abin da za ka yi a ganka bayan azumi ya wuce to bayan kana azumi na nafila na kayan azumi na farilla a ganka kuma kana azumi na ne na nafila bayan azumi ya wuce lokacin da aka ganka bayan da ba za ka taka ka je gidan caca ba ko gidan kalle-kalle ko gidan wasanni ko gidan batsa ko ba za ka ji kada-kada ba ko ba za ka ji wake-wake ba ko ba za ka ji ainihin ashare-ashare ba ka tsara bakinka gabanin wannan kayi kaza kayi kaza bayan wucewar azumin falalla aga kuma kana ne kana yin wannan duk tuka da ake da kai ake yi karatun bayan asuba da kai ake na azumi na bayan azahar da ake wasu masallatai da kai ake yi da azumi na bayan la'asar kamar wannan da muke yi da kai ake yi na bayan sallar isha da kai ake yi wanda ake da daddare ai akwai masu karatun haka ko ko ina duk da kai ake yi to bayan azumi ya wuce kar a rasa ka a wajen karatu kuna gane ne ke ko, kar a rasa ka ina a wajen karatu azumi din nan ka yi amfani da shi wajen raya masallaci da ibada kada azumi ya wuce a neme ka a rasa a a ci gaba da yi ai kuna gane to wannan shine ma'anan kayi hanyar da Allah zai so ka da azumi ko a cikin abin da Allah ya farlanta akwai zakka ko zakka ta ne ko ta kudi ko ta amfanin gona ko ko ta ne dabbobi kayi zaka to kada ya to tsakanin talakawa da arzikin da Allah ya baka sai zaka ko kuma ko ni da mu da abin da za mu bayar zakka yanzu da azumi muna ciyarwa daga abin da Allah ya baka komai sa, to bayan wucewar azumi kalmu ne ai kuna gane to wannan shine hanyar da za mu bi sai Allah subhanahu wataala ya so shi in kana son Allah iso ka to ka ringa aikata abin da Allah ike ifarlanta maka na wato ya shar'anta maka a bangaren na filfilu da aka yi cewa la ya zalu abu ya taƙaɓar ilayya bi shay'in min nawafil hatta uhibba fa a ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yabsuru bih wa yadahu allati yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha in na so wannan bawa sai zamanto ni ne jinsa da yake ji da shi ba kunnensa ba wasu suna fasara su ne shine kunnensa kunne sifa ce wannan an gane to ai ba kunnen da yake ji ba ko kunne yake ji ba kunne ne yake ji ba bi dalili zaka ga ba wani kurban ya fi ka fata fatan kunnuwa amma ne ba ya ji ashe nan ba kunnen ne yake ji ba akwai abin da shi yake ji din to Allah sai ya zama to shine jinka da kake ji da shi wa basarahu alladhi yabsuru bihi kuma ya zama ganinka ba idanka ba ganinka da kake ganin abubuwa da shi wa yada kullati yamdushu biha kuma Allah ya zama to hannunka da kake damka kake kama abubuwa da su wa rijlahum lati yamshi biha kuma ya zama to kafarka da kake taka da ita ainihin kana zuwa wuraren zuwa me ma'anar waɗannan abubuwan ba zai taɓa barinka ka ji haram ba ko ka ga haram ko ka taba haram ko ka taka zuwa ga haram in ma wannan ya faru da kai sai dai a matsayin abin da yake na iftira a matsayin dole misali mutum ya ji kiɗa wanda ba shi kunna shi ba kaga wannan kan ba inda zai dole ce ta sa dole sai ya ji wannan kiɗan to Allah kuma baya kama mutum da wannan Allah ina kama mutane ne da ma kasabar kulubu abinda katanku suka ainihin gabata kuna gane da kyau to shine dai Allah subhanahu wataala yake tuna mana waɗannan alƙawura ai da ya ɗauka a tsakaninsa da mutane na daga ciki idan mun zo duniya za mu bauta masa shi kadai za mu kaɗaita shi da bauta ba za mu yi shirka da shi ba na daga cikin alƙawuran waɗanda muke yi tsakaninmu ainihin da junanmu kamar alƙawura ainihin ka da wani abokinka akan wani abu wanda ake bukatar a aikata ko kuka yi alƙawarin za a da rana kaza a wuri kaza a lokaci kaza wannan abin ainihin da aka ce a tsare shi wajibi ne mutane ko aka yi alkawari a kansa wajibi ne mutane su tsare da ya ce auku bil uqud kamar yadda muka faɗa jam'i ne na al'uhu, wato na al'aqad kuma muka ce al'uhud din nan hiya auqabul wato alƙawura mafiya ƙarfi Allah su kuma aka jinjina su aka karfafa su ana karfafa alkawari ta hanyoyi da yawa na daga ciki akwai rantsuwa mutum ya ce wallahi tallahi zan yi kaza wannan alkawarin an karfafa shi da me da rantsuwa akan karfafa alkawari da sake daukar alkawari akan wannan Me karfafa alkawari da sake daukar alkawari akan sa ku yi da mutum wane ma lokaci kaza mu yi kaza kaza sai ka ce to bayan kuma abin da ce wani kayan alƙawarin wannan abin sai ka ce ƙware ku alƙawari kenan akan me alƙawari wannan abin hanya ce ta ƙarfafa alƙawari wanda ya tashi daga al'ahad almujarrad ya koma al'aqad almuwaffaq wato ya tashi daga alƙawari haka ya zama alƙawari wanda yake ainihin an ƙarfafa shi an daɗa jinjina shi an nuna cewa lallai ilalla za a aiwatar da wannan abin ba tare da ainihin an saba shi kuna gane da kyau shi ne Allah ce ya yi wani na amanu auku bil uku ai al'umur al-muakkada allati bainana wa bainallahi wannan alƙawarin da suke tsakaninmu da mutane da kuma tsakanin Allah da mutane walwafa'u abin da ake cewa alwafa da ya ce aufu dan aufu din fi'il amri ne ko aufu fi'il amri na Jami? idan da mutum ɗaya ne sai ce wafi inda mutane biyu ne sai ce wafiya amma yake mutane ne da yawa sai ce mai aufu an gane ku ainihin da ya ce aufu abinda yake so alwafa alkiyamu bi mujibi al'akad shi ne a tsayin a aiwatar da wannan abin da alkawarin ya wajabta za a aiwatar da shi wal muradu bil uqud ma ya'ummu jami'a ma alzamahu Allah ibada lafazin al'uhud ko al'uqud din nan ya game duk abin da subhanahu ta'ala ya lazumta shi ga bayansa. wa aqadahu alaihim ya Alayhim ya kulla shi a kansu min at na daga nauye-nauye wal ahkamin diniya, da kuma hukunce na addini wa ma yaqidunahu hufi ma bainahum bil uqud al'amanat wal mu'amalat da kuma abubuwa ko alƙaura da mutane sukan tsakanin tsakaninsu na daga alƙaura na amanoni da mu'amaloni wa na'wi hada abin da ya kama da wannan mimma yajibu alwafa'u ube daga abin da ya wajaba a ainihin cika shi ya suno dinan ko kuma a addinance zai kyau a ce an cika wannan alkawarin bi an yahmila al'amr ala ma'ana ya ummu alwujuba wannan da sai a ɗauki a bi an yi am a ɗauki wannan umarni ala ma'anan bisa wata ma'ana wadda take ya ummul wujuba wan nadar wanda ya haɗe wajibi da abin da yake kuma mandubi saboda wajibi da mandubi babu su daya an gane a wasu idan ka ce haza wajib abinda ake cewa wajibi huwa al'amru sadir min al'a'la ila al'adam idza sadara al'amru min al'a'la ila al'adna fa innahu yufidu al-wujub illa an tadulla kariratun ala adam wujubihi fa yakunu manduba wannan shine ta'rifin al-wajib da al-mandub aka ce alwajib ne umarnin da ya zo daga sama ma'ana umarnin Allah subhanahu Ta'ala ko umarnin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda izo a yi wani abu ita so daga sama izo ƙasa to yin wannan umarnin ina ba da fa'ida ta wajibi ne wato Allah ya ce ayyukan, ko Allah ya ce ayyukan, wannan abin wajibi ne aikata shi sai dai in an samu wani dalili wata alama da ta zo take nuna wannan abin ba wajibi bane ko sai tashi daga wajibi ya zama mustahabi shine mandubi muna gane da kyau kamar da yace auku bil uku ku cika alƙawura shine malai ito sai mana bayani cewa in an dauki ma'anar wannan umarnin cewa auku ku cika in an dauke ta ma'ana mai fadi to ta haɗa umarni na wajibi da kuma umarni na istihba na annada muna ganewa misali Allah ya umarce mu yi sallar farilla kuma ya umarce mu yi sallah ta me ta nafila kun fahimta to in aka ɗauki wannan umarnin na auku bil uqud in an ɗauke shi da ma'anarsa mafi fadi, to ana nufin alƙaura gaba daya, ko umarni gaba daya. amma idan aka ɗauke su ko aka ɗauke shi a matsayin umarni na wajibi wato ya fitar da alƙawura waɗanda suke ba na wajibin a cika su ba an gane ah, ya umu al-wujuba wal wannan amara bi zalika awwalan ala wajhi ijma ice Allah ya yi umarni da wannan tashin farko a matsayi a fuska ta wato a dunkule an shuri'a a summa shari'a fit tafsir sannan Allah ya kama bayani wajen yin bayanin waɗannan abubuwa a rarrabe filla filla faƙala sai Allah ya ce uhillu bahimatul an halatta muku dabbobin ne al'ibin walbaka walganar aklan ba da azabi wato bai yi mafalana dabbobin ni'ima da ake cewa dabbobin ni'ima waɗanne ne dabbobin ni'ima jinsi hudu ne iri takwas ne kuma jinsin ina komawa guda biyu jinsin manyan dabbobi da jinsin ƙananan dabbobi manyan dabbobi su ne raƙuma da shanu ƙananan kuma su ne tumaki da awaki ai allah ba mu anan rayuwa za mu zo bayani a kansu a cikin sura ta shida suratul anam yace tamaniyat azwaj min al dhan ithnayn wa min al-ma'd ithnayn hmm. min al dhan ithnayn wa min al-baqar ithnayn من ومن قل أذكرين هرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرهام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين نعم. قل آه اشتملت عليه أرهام الأنثيين saboda lokaci ya mutu su bai ga suna jinsin dabbobi sune ne maki da awaki akwai tinkiya akwai rago kun ga biyu ke akwai kuma akuya akwai ne a ku faɗi sunansa ku an gani to ka dan akuya kafin a samu dan ina ba ba ha <laughs> kuna gani da kyau yawwa ko da ce taure ko kuma a ce bunsuru an gane to akwai akuya akwai bunsuru ko taure to sannan sai Allah ya ce kuma daga manyan akwai rakuma akwai rakumi akwai kuma ne akwai rakumi akwai kaguwa a bara akwai kaguwa an gane to sannan akwai sa akwai ne sani to waɗannan su ne ainihin jinsi guda takwas da Allah subhanahu wataala a nan yace uhillat lakum bahimatul anam me yasa ake cewa da su bahimatul anam ana cewa da su bahimatul anam daga albuhum lianna fi misaliha ibham suna yin magana ne ba mutum me suke fada an gane akwai eh, abin nan akwai gwaranci akan harshen su shi isa suna yin magana ba iya gane da haka na daga ni'imar da Allah ya wa ɗan adam a cikin halittu waɗannan da muke iya mu'amala da su ba wanda yake iya magana sai dan adam kuma ake jin magana ta harshen aljanu suna magana mala'iku suna magana amma aljanu ba ka ganin su mala'iku ma ne ba ka ganin su amma suna yin magana amma abinda zai nuna maka cewa maganar dan adam ita ce ta kowace daɗi za ka samu ko ana ana so a gaya manzo Allah wata magana wanda ake so mutane su bi sai ai ko mala'ika izo da sifa ta ta mutane izo yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana to kuma Allah dan wannan ne kamar ki gaya mutane ina mai gaya suna musu ni'imar da ya musu kamar ne fada sura ta 55 suratul rahman ita ar-rahman ar-rahman na allama al-qur'an hmm. khalaqa al-insan hmm. allamahu al-bayan Allah ita allamahu al-bayan khalaqa al-insan allamahu al-bayan ya halice dan adam kuma ya sanar da shi magana ya dan adam ya sanar da shi magana kaga harshenka bai fi akwai ka girma ba haka ne ko ba haka bane haka bakinka bai fi ta girma ba amma bayanin da za yi ita ba za ka yi to da haka ake sa su bahima tunana dabbobi ne waɗanda ba sa iya bayanin abin da yake kan harshen wato akwai gumma ainihin akan harshen su sai Allah ya ce wa illan lakum bayyinatul ana illa ma yutla alaykum a menene al-ibn wal baqar wal ganam aklan ba'da zabi wato an halatta muku ku ci naman su bayan kun yanka su bayan an yanka ya halatta a ci illa ma yusla alaikum sai abin da ake karantawa a kanku tahrimahu an haramta muku shi fi hurrimat alaikum almaytat alaya cikin ayar da zamu zo kanta nan gaba kaɗan da Allah ya an haramta muku naman mushi dabbar duk da ta mutu ta yi mushi to ba za a ci naman ta ba sai a wasu halaye na musamman wanda bayanin su zai zo insha Allah كان استثناء منقطع ده قلنا الاستثناء منقطعين فيتي الا ما يطلع عليكم اي استثناء حرف الا استثناء حرف استثناء توغتيا توغتيا حرف العربي يري بي اكو استثناء متصل اكو كما استثناء منقطع الاستثناء المتصل هو ما كان المستثنى جنسا من المستثنى منه أبين أنك كان استثنائي متصل shi abin da aka togace din jinsi ne na abin da aka yi togaciyar daga cikinsa misali ka ce alarama abdullahi ya zo mai jan baki ahmad Kora ya zo sai dan agaji wani ne bai zo ba kaga wannan istisna'in mutasiri Allah ya sa kuna gane. saboda ne a ce kwadan agaji sojan izala eh, bari mu samu wani mutum iri na wanda da ko eh, to wanda bai zo ba wanda aka haranta masa alherin da za a samu a wuri kalas yayi yayi to mu wuce kaga wannan ai ina cikin mu amma bai ne bai zo ba wannan istisnai mutasiri amma da sai muka ce alaramma ya zo mai jan baki ya zo a mai fasara ya zo duk masu sauraro kowa ya zo wanda bai zo ba kawai akuya sai akuya ce ba ta zo ba wannan yi suna yi wani iri ne mun kafa kun gane yanzu to da haka nan da Allah ce illa ma yutla alaikum sai abin da ake karantawa a gare ku wannan ainihin istisna'i ne mun kafa saboda dama rabi shi wannan din baya cikin abin da ya halatta ne a ci an gane misali istisna a irin wannan din akwai mutasi misali lokacin da aka shar'anta yin eh, layya ai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta mutane su ci naman layyar su bayan kwana uku wato a cikin kwana uku a farkon shar'anta yin layya dole ka ci in ka cinye bayan wani gwaye gari to kai ba za ka ci ba duk yake da alaka ma da kai ba zai ci ba dole ka ba wani kun ga farkon musulunci ke farkon shar'anta talayya ke kun san an shar'anta talayya ainihin wato a shekara ta biyu ne bayan bayan gidan manzo Allah sallallahu alaihi an gani to farko haka me yasa saboda akwai karancin abin hada a halin mutane akwai talauci samu wani shi kadai ya yanka rakumi saba'in ya zai iya cinye rakumi saba'in a kwana uku eh, ba zai yi ba to na haka sai a yi ta rabawa a yi ta bayarwa ne kyauta a bayar sadaka wanda za a ba kyauta a bashi wanda za a ba sadaka a bashi muna fahimta da kyau to kamar haka ne to da haka ainihin amma daga baya manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya rangwame cewa a ci gaba da cin naman layya ana kuma ajiyewa to kaga wancan isa mutasil me ma'anin mutusin ne saboda kai ne ba za ka yi amfani da shi ba wani ka zai yi ne zai yi amfani da shi kuna gane da kyau to da haka aka ce wannan istisna din istisna ne kafa wa yajuzu an yakuna mutasilan amma ya halatta ya zamanto mutasil ne wa tahrimu ma ma arza min al-mauti bi nahwi haramcin shine lima arza min al-mauti wa nahwi abin da ya bujiro na daga mutuwa da abin da ya kama da ita wato akwai dalilai da suka kansa a haranta mutum nama na wata dabba ba wani mutuwa bace kawai akwai wadansu dalilai wanda za mu zo mu ji su hurmat alaikum Wa damu wa lahmu alkhinzir wa ma illa li ghayri allah bi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wal nadihatu wa ma akala sabu illa ma zakaytum wa ma bi ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlam zalikum fisq jinsi goma sha ɗaya Allah ya faɗa an gani. sai dan sai ce illa ma yutla alaikum Allah ya sa kuna gane to nan aka ce da yanka da ci ko ci bayan an yanka to kenan akwai waɗansu wanda ko kayanka kuma haram ne ka ci kuma ya halatta da yankan na daidai ne da za ka ci kamar yadda Allah ya gobe za mu ji bayanin haka an gane gairu muhillu sani wasu masu halatta abin farauta su antum kuna cikin hali na harama wato bayan kusa kayan ihrami ai muhrimuna muhrimun wato kuna masu harama da aikin hajji da umra ko aikin hajji kawai ko aikin umra kawai wa nusiba gaira alal hal da yace gaira muhilli sai wannan hal ne ai halatan kauliku an gani muhrimina bil sai haka ce gaira muhilli sai min damiri lakum daga koyayyen damiri na lakum inna allaha yahkum ma lalle allah yana hukunta abin da yaso min من التحليل tahlili wa na daga halatawa da wani sa la kirad alai ba wanda zai tuhum Allah yace dan me ka halata kaza ko dan me ka haramta kaza Allah Allah yahkum la muhaqqi la ina yi hukunci ba wanda yake taqibi akan hukuncin Allah da haka idan ya hukunta ba abin da zai tserar da mutane sai ne su miƙa wuya kawai su yadda cewa da hukunci ne na Allah bayan sun gama su sami alkhairi mai yawa da fata Allah ya datar da mu ya dora mu daidai albarka me yi amfani da wannan munasaba ana cewa alkawarin yan afirka ko african time to Allah ya taimake mu ba ce muslims ah, muslim times an gane wato african ba amma an mayar da shi kamar ɗabi'a ta wa ta musulmi don haka maimakon a ce african time a ce british time sai a dinga cewa african time bahaushe ya tashi sai ce da kai arnan da isu ga alkawari ba sa saba a yaka ake cewa aka ce african time a afirka akwai musulmai akwai wasu musulmai haka ne ko ba haka ba ne kamar a europe akwai musulmai ko waɗanda ba musulmai ba in aka ce african time aka haɗa mu gaba ɗaya mun yadda dan ba ce muslim time amma abin da kai ce sai ka ji wani ce ai ar arne in yi maka alƙawari ba zai saba to ya ce da kai musulmi alƙawari yana saba waya sa ice a cika alƙawari ka je ka kalli bible gaba ɗaya bayan da bible ya ce a cika alƙawari Allah ya sa kuna gani wannan isa challenge duk wani kirista da ya sa a bible an ce a cika alkawari zai kawo ɗabi'a ce wannan hali ne na kowace shari'a ta zo cewa a cika alkawari annaban kuma suna cika kuna gane da kyau shari'ar musulunci ita ce ta ɗauki maganar alkawari ta yi masa filla-filla har manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata magana mai ban tsoro akan rashin cika alkawari ya ce wala ahda wala dina liman la ahda wanda duk ba shi da alkawari to ba shi da addini ka yi alkawari kake cikawa annabi ya ce babu addini a tare da kai don mai addini yana ƙoƙarin cika mai alkawari kuna gane da kyau Allah ya taimake mu ya dora mu akan daidai abin da muka da kuma zan daidai Allah ya ba mu lada inda muke kuri Allah ya taimana abin da yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki da nisanta Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimake addinin musulunci mai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrim wa ala nabiyina muhammad na'am ah. eh eh

yace nan ne na karanto a hudud lati bainana shi kuma ana su yace al lati bainahu ko bainahu an gane to wannan bainana shi ne daidai an gane wallahu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين

yana ganin dukkan mun fahimci irin yadda shiga yin kai ne wurare da yawa ko da saboda cika wani alƙawarin tare da Allah da kuma tsakanin Ba ma'ama ne ya zufa ba a kan alƙawari tsakanin mutum da ubangijinsa kun ga yadda aka yi ta yawo aka yi ta yawo aka ɗauki wajen kusan arba'in a kan ɗan adam ya cika alƙawari tsakanin shi da ubangiji an kawo al'amfal kafin ko saboda haka malamin sa ka alƙairi yanzu a kuje duk da yake lokacin ya tafi tabbata ya ce ina ba malam sanu da zuwa malam don allah addini ya da kashe dan da kashe ko to أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath an-nafs bin nafs wa thayyibu zani wa jinin mutum musulmi bai halatta sai da ɗayan abubuwa guda uku ko dai ya kashe a kashe shi ko ina da aure ko ya taɓa yin aure sun rabu da matar ya yi zina da wata mace mai aure ko mara aure shi ma a kashe shi sai kuma su shi da wanda ya ridda aka nemi ya tuba har tsawon kwana uku ba tare da an yi watar da shi ko an tsoratar da shi ko abin da ya kama da haka ba yaƙi to shi ma a kashe shi bayan wannan jinin kowanne ɗan adam da ka sani haramtacce ne ɗan daudu da ake masa abin nan wasu nassosi da suka zo a kansa shi kafircinsa ko mummunan aikinsa ba ya shafi ransa ba ne an gane wannan tsakaninsa ne da Allah subhanahu wa ta'ala da aka zunubi ba wani zunubi da zai sa a ce za a kashe wani sai zunubin da shari'a ta yadda a kashi amma idan da hukuma sai ta gabar daudin nan ta kai ita kashe shi ai kuna gane to babu komai sai ta kashe shi Allah ya ba mu aran rayuwa karatun zamu zo shi a cikin wannan surar innama jazaa'ul ladina yuharibuna rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ardh ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم in muka zo fasara wannan ayar Allah da zamu da bayani akan wannan mas'ala amma dai a haka bai halatta a ce za a kashe dan daudu dan yana dan daudu kawai matsayinsa ransa daban daudinsa kuma ayyukansa da yi na kirki suna nan miyagun mami suna in dai ba waɗanda suka yi yayi atbi'il sai ya ba wato yayi kyakkyawa zo bi ta da mummuna inda zai yake mummuna sannan ya bi da kyakkyawa muna fatan Allah zai ta gafarta masa sai dai a yi masa wa'azi a ja hankalin sai daina da daina cikin hatsari to alhamdulillah ina ganin nan da tsaya saboda dukkan tambayoyin da aka ce za a yi aka kawo yau sun ba kuma ta ba ce su da za a haka da ku saboda sun muka ce koyo kuma za mu kare wani shan da alhali kuma an ci yau ina ganin nan za mu tsaya sai